daidai da biyu ga watan septemba shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na saba'in da shida daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minar tarih ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa Ila مقتل الحسين radiyallahu anhu عنه سنة إهدا وستين wallafan usman bin muhammad Alkhamis, allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatunmu da ya gabata idan yan uwa ba su manta ba akwai maganan da na yi dangane da irin abubuwan da za mu riga karantawa ko mun fara karanta su tun daga jiya dangane da wasu maganganu da za ku ji ana danganta su zuwa ga saidina ali ko saidina usman ko ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban nan na annabi wanda wani zai ce to me zai sa waɗannan maganganu cin da ana da shakka a kansu kuma aka ɗauko su aka zo da su a cikin waɗannan bayanai da aka ce ana tacewa da tantancewa ne ƙwarai da gaske dole ne a zo da su ba don komi ba sai don ana son ne kai a matsayinka na ɗalibi wanda za a koya maka yadda za ka fuskanci 'yan bida'a ya zamana dukkanin abubuwan da suke zuwa da shi na shubaha in baka san su duka ba to akalla mafi rinjayensu kana da masaniya a kansu idan aka waye gari kai baka san yadda suke maganganunsu da yadda suke zuwa da abubuwansu domin su ɓata addini su gurɓata tunaninka akan abubuwan da kai ba ka da kyakkyawan masaniya akan shi ba to za a samu matsala za a zama ana gaba kai baka san inda aka kai ba dan bida zai zo maka da labari wanda kai ka san shi kuma ka san ga yanda labarin yake to amma a cikin labarin sai ya shigo da wasu abubuwa a cikin waɗannan abubuwan da zai shigo da su shin da ba ka da kayan aikin tacewa da tantancewa to shi ya riga ya gama da kai mun gano wannan da ke ku ya riga ya gama maka aiki sai ka zama daga cikin waɗanda suke mai talla suke yada abubuwan da yake a kai wanda kai baka san wannan abun ba shi sa suke cewa alimtu sharri la sharri walakin litauqihi ni na yi ƙoƙarin sanin sharri ba don in yi sharri ba sai don in yi taka tsantsan kai na daga gare shi shi sa zan so mu ɗan yi wani waiwaye a dan tafiya ba don mu karanta bayanan duka ba don ku gane hikimar wasu maganganu da na kawo su a nan don maganganun za ku rika jin shi a bakin yan shi'a wanda ce to kuma ya aka kawo kuma ya tabbatin an kawo ne don a yi masa raddi duk mutumin da yake rike da nuskha irin tawa ya duba shafi na 23 inda malam ya ce al-maqsadus thalith wasa'il al na fi tashwih at-tarikh wasa'il al hanyar da masu yawo da labari ko waɗanda suke ƙoƙarin fayyace labarin abubuwan da yake faruwa fi tashwihi tarih wajen gurɓata tarihi an gani za ka yi mamakin yadda za su shigo da wata irin ƙarya a cikin labarin da ka sani ba ta wuce rabin sadara ba amma sai ta gurɓata labari mai falle dubu ɗan ƙit za su faɗi mun gani masu ba da labari in ka zo ka ce hafa 'yan jaridu duk sun shiga cikin nan in ɗan jarida yana son ya gurɓata tarihi ko labari da yake ɗauke da shi ciki ne zai saka wata magana 'yar kit shi ne sai ka zo babban mutum ya yi jawabi ka je na cewa shi ba haka ya faɗa ba sun canza mai magana nan da nan sun sa shi a cikin matsala ilin misalin da za ku iya fahimta a 'yan tsakankanin kwanakin nan an ba da labarin cewa ministan kudi ta ƙasan nan tana cewa tattalin arzikin najeriya ya su kurkuci ya lalace har ya sauka da ɗigo biyu wanda wannan in ya tabbata ba ƙaramin koma baya ba ne aka samu to sai aka yi tambaya aka ce a ina ne kuma a wani taro ne ita ministan kudi ta faɗi wannan maganar sai aka ce ai a shafin ta na tuta ne ta fara sai ga shi ta fito tana ce ita tun da take a duniya ma ba ta da shafin tuta ta haɗu da al'ikhbariyin kenan kun gano wannan da ke yanzu ƙila wannan misalin zai sa ka fahimci inda magana yake fi shuwaki tarih wajen gurɓata tarihi idan ka fahimci wannan wajen da kyau ko ba ta yadda za a yi wani ya zo maka da labari ta da hankalinka kowai za ka natsa kawai ka ce to a buga bincike za a gano na farko mala ya ce alikhtilaku wal su sukan kirkiri karya haka siddan kawai su faɗa mun gano wannan ba a yi ba kawai sai su faɗa to ka karanta mala ya kawo misali ce wai daga cin abin da 'yan shi'a kojayensu wajen labarai suka kawo wai lokacin da labarin mutuwan na Aliyu ya zo sai da aisha sai ta fada ce sujada tana mai godiya ga allah wannan ba a taɓa yi ba sun kirkira sun fada yanzu duk wanda ya ji wannan koda yana son sai da aisha mafi karanci ce ne ba ta kyauta ba haka to ko lokacin da mutum ya ji wani da yake ganin shi da daraja ya yi irin wannan aiki har ya iya cabe kyauta ba to darajan wannan mutumin ya ragu a irin shi to dama su abin da suke so kenan <clears throat> yanzu kuna zaune da mutanen da kuke ɗaukansu da mutunci da daraja a cikinsu sai kawai kirkiri labari ba a ji ba a gani ba sai a ce ai an aiko masu da kudin makamai ko da mahaifinka ne mafi karancin abin da za ka ji a ranka ka ce ni bai kyauta ba an rage mai daraja a ce an ba shi kudi don a murguɗe zabi ko an ba shi kudi toshiyan baki irin waɗannan abubuwan kawai ana ƙirƙirar labarin ne na ƙarya kawai sai a faɗa sai a yada kawai akwai wasu ko akwai wani da ake son a ɓata ne shine ilil ikhbariyin fi tashwihi amma me yasa mafi yawancin mutanen gari idan aka zo da irin wannan ba sa iya karewa ko su masa shine ba su san wannan abu ba kila kai ma a yanzu sai dai ka doka dogon istighfari mai yiwa ka fada irin wannan kun gano wannan da kyau ko mai yiwa ka fada to biyu mala ya ce a ziyadata alal hadisa awin na kusanin min haɓe ƙasdit tashwih abu ne zai faru za su ɗauko labari tiriyan tiriyan tiriyan sai su ƙara domin gurɓata na bayan ko kuma su kalli wata jumla a ciki zai su goce ta wanda goce wannan jumla zai ɓata tarihin gaba ɗaya sisi su yi gizgaga cikin abin da ya faru an ɗauko mana labarin gaskiya tiriyan tiriyan sayid na aliyaji ya zauna da mutanen nan ya ƙure su eh sai aka gito da wata magana cewa ya zo kuma ya samu sayid na usman yana ce mai katuba kai ka sun dai mun san abin da sun faru an dai burum burum ne kawai don me don dai a sa su koma yanzu kenan waɗanda suka ƙagi wannan magana suka cusa a cikin wannan magana ta gaskiya to sun nufi ɗayan abu biyu ne ɓata na usman a lokaci ɗaya kuma ɓata saidina ali to duk wannan ɓatancin ba yana kaiwa zuwa ga usman da ali ne kaɗai ba yana kaiwa zuwa ga abu biyu ne Shi ne ɓata saidina umar da ya naɗa waɗannan mutane da cewa amintattun annabi ne da ya mutu ya yarda da su zaɓi shugaba suka haɗu su duka suka zaɓuwa usman kina ashe annabi yana zaune da waɗanda ba amintattu ba bai ma san amintattu ba sau daga abin da suke yi a ɗaya hannun kuma ɓata mutum biyu ne <clears throat> ɓata addinin musulunci da kuma ɓata shi kan shi manzan Allah idan ba fito maka da wannan hakikan ba zai wahala ka fahimci ita wannan ɓangare fahimta kyakkyawa shine abin da suka nufa kaga dan abu ne aka ƙara mai kyau zaka ji kalmomi ne daɗaɗa sayyidina ali yake faɗi kalmomi ne masu kama zuciya wanda sayyidina usman su yake faɗi amma in baka san illan ba to ba za ka fahimci ai magana ce mummuna aka zo da sura mai kyau ba an gano wannan da kyau irin wannan maganganu su ake ce kyan dan maciji ne ka ga dan maciji in dai ka san abu mai kyau lalle yana da kyau amma kyan arziki ne ka ɗauko shi ga abin da zai faru kuna ganiya to irin waɗannan maganganu ne kaga aziyada kenan mu a cikin nan wajen me aka samar a ciki ƙari an gano wannan an ƙara akan hadisan da ta faru don aime don a gurɓata tarihi a wani wajen kuma ba ƙari za su yi ba mai za su yi rage za su yi domin tarihin sai a lalata shi mun gano wannan da kyau ku to barin karanta muku wannan wajen malin ya ce huna ya kuna aslul hadisa sahiha zai iya yi wa ya zama asalin abin da ake ba da labarin ya tabbata fa ka ta sakaifa kaman abin nan da ya faru a sakifatu banu sa'ida bayan rasuwan annabi annabi yana kwanci a ɗaki ko binne shi ba a yi ba sai labari ya zo ma sai da na umar cewa ai ga mutanen madina can suna shirin za su naɗa sa'adu ɗan obada a matsayin shugabansu za su yi mai mubaya'a shi kenan sun nada shugaba dole kenan ya zama su za su yi jagoranci a hankalin sayyidina umar ya tashi nan da nan ya shigo gidan annabi ya tarar da sayyidina abubakar da abu ubaida da al-jarra a zaune yace kuna zaman mi ga mutanen mudin can abin da za su yi kwashi mu suka je suka afka tsakiyar taron mutanen madina suka ce al'amari ya yi kyau cin da kun zo cin da annabi shugabanmu yau kuma ya rasu ba ɗan garin nan ba ne muka yadda ya zama shugaba da naɗin da allah ya mashi to yanzu muna son kumara mana baya za mu sa shugaba a bayan shi amma ya zama ɗan garin nan a nan take sayyidina umar ya ce a'a abubakar ya ce ai annabi ya ce al'a'in mutumin shi. jagorori a wannan addini to shawa za a san wani matsala ne ya so ya faru da mutanen madina shine mu 'yan garin nan ne kinan kabilancin gari yana son ya shigo ikon allah cikin minti biyar an gama kes ɗin duka suka fahimta sai aka ce tuwa za a yi mamu baya'a sai na abubakar ya ce a yi ma umar umar ya ce kai za a yi ma abubakar ya ce to a yi ma abu ubaida shine aminu hazi umma mun gano tun mutumin da ka yana ta hankoron wai shi sai ya jagoranci jama ba mutumin kirki ba ne ina gaya muku gaskiya inda mutum yake tsayawa ya ce sai ya shugabanci ko inda jama'a suka lalace babu nagartaccen da zai iya amma ga mutum ya ciji to akwai kudin da yake ɗiba ne na gaya mu gaskiya ba zai yi mutum ya dinga wannan ba kuma yana da mutumin kirki ke sa na bai ce duk wanda ya nuna yana so ba mu bashi ko ya roka sau da akwai abin da ya hangani an fahimci wannan annabi yusuf da ya ga ta kule gaba ɗaya duk garin babu kamar shi shi sa ce a bashi ai in ba haka me zai ji shi abubakar yana faɗin abu da umar kawai kama hannun shi mai mubaya'a nan take mutanen madina suke mubaya'a ana fitowa sai suka haɗu da na ali sai suka gaya mashi abin da ya faru sai ce to ai da ina nan da sai in ƙara masu da cewa ai annabi cewa ya yi yayi tausu bil ansari khaira ku yi zamantakewa da ansarawa da kyautatawa kuma ku kyautata musu wanda ya kyautata daga ciki ku anshi kyautatawa wanda ya munana kuma ku kau da kai haka annabi ya faɗa to kun ga a nan yana nuna cewa su wane ne shugabanni ƙurishawa ne cin da har an ce su kyautata mu waɗancan da a ce ansar ne za su zama shugabanni da annabi sai ce a yi zamantakewa da muhajirun da kyautatawa kunga wata irin fikiyo da na ali ya kara ku na ali bai taba sha'awan a naɗa shi mukami ko kwaya da ba bai taba ba to ne sai malai ce to kaga kamar hadisa na asakifa shi sa na kawo muku labarin ta don ku san menene malai ce fa kisatu sahiha ita wannan kissa na asakifa kissa ne ingantacciya wa huna ijma'un bayna abi bakarin wa umar wa abi ubaida min janibin sayyidina umar da abubakar da abu ubaida gefe daya wal hubbab bin munzir wa sa'd bin ubada wa ghayruhuma min al ansar min janibin akhar su kuma hubbab da sa'd dan ubada da sauransu a ɗaya bangare fazadu alaiha ashiya'a kawai 'yan shi'a sai suka ƙara wasu maganganu kama sai a ti zikiruhu mimma a radu bihe ta shuya hazin hakika sai suka yi ƙari a cikin wannan kisan domin su yi mai su gurɓata abin da ya faru a wajen kisan sayid na abubakar an kawo matsalan sanda malam yake raye shi ya karanta wajen da kai shi an gano wannan da kyau kayan kisan sahiha ne amma kuma an me sai aka shigo da wasu abubuwa tun ba ka da kan gado ko cikin magana ya za ci aiwani namu ne mutumin kirki ne mai mutunci ne Gina da ilimi muna bukatan shi muna kaza muna kaza cikin wannan maganganun ko sai a saɗaɗo wata kalma 'yar kyas wanda in ka tsaya kai nazari duk wannan yaban ya tashi a karan banza ana cikin yabo limami ne mahaddaci ne ayyukan alheri sun fi na banzan shi yawa kuma wallahi kafin ya tuba da fakwarto ne amma dai Allah ya taimake shi ya tuba kaza kaza kaza kaza kun ga an sadado kun gano wani da kyau to yanzu in ka je ka tsaka yin nazari ka ci a'a dama wani kwarto ne to abin da suke nema sun me kaga cikin labarin ne gaba ɗin sai aka yi me sai aka gito da wani abu sau da ne a gurɓata wannan bayanin daga to hanyar da suke bi kenan yanzu kaga wancan labarin an ɗauko shi tire-tire kamar abin arziki ji abin da aka gita a ƙarshe idan ka je ka samu littattafan ahalus suna sai ka ga sun kawo su amma kai abin da baka ganewa su fa suna kawo maka da isnadi ne wannan isnadi shine abin da su suka dauka a matsayin su in ka kai ka cancanta ka iya daukan wannan littafin kai ka karanta to za ka gano kuwa isnadin bai inganta ba kenan suna nuna maka ka ji ƙaryen da makaryacancin suka kawo ka faji wanda suka gwaito ta in goda dama karambani ne ka yi ɗan haɗa baki ne ka ji ka hada karatunka ka gane baka gane ba kawai ka ɗauko ka shigo gari da shi don ka batar da al'umma to sai ka ce gashi a cikin littafin ibn al-qayyim al-imam az-zahabi ibn abdul barri ibn al-athir duk malaman ahlus sunna ne sai mu ce da kace haka ba da isnadi suka kawo ba ruwaya abu makhlaf ne fa jama'a kuna fahimtar wannan Allah ya sa mu dace na uku shine at-ta'wil al-batil lil ahadas mummunan fassara ga abubuwan da suka faru mummunan fassara ga abin da yake faruwa mala ya kawo misali a nan in kun karanta za ku gani ga abu ya faru tsab an ba da labari duka sai malami shi to za mu iya fahimtar kaza anan sai sada da bayanin shi sai wajen fassara wannan abin kawai sai kau da ma'anin shi wannan haƙƙur'ani da hadisi ma 'yan bida suna masa haka ana yi ko ba yi misali za a zo a ce Allah ce wa Allah wistaqamu ala tariqati la ana ma'an ghadaqa da za su daidaita akan ɗarika da Allah ya shayar da su ruwa mai yawa yanzu kaga kai da kake tijjaniya ko kadiriya ko hallutiya ko imbadiya ko zarko ka ce me dariƙan ka yake ne ma sai a tambayi cewa dama ana ce ma annabi ne ya kira mutane zuwa ga dariƙa yanzu wane ne ya riga zuwa annabi ko su masu ɗariƙan kuna gano wani da kyau ku kaga wajen ƙoƙarin fassara sai aka shigo da mai wani mukun abu a ciki wanda ba malami ba kuma bai san addini ba bayan da ya iya sai ce ƙur'ani ne fa an gani ta wajen ta'awai na hudu ibrazu mathalib wal akhta yana daga cikin hanyoyin da masu ba da labari suke bi wajen ɓata tare shine ƙoƙarin fito da aibi da mummunan abu na mutum saboda a ɓata shi a ce ya yi kuskure waje kaza yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza ana wannan ne don me na bata shi kuma in ka bi sai ka kashe 100 bisa 100 na abin da ake faɗi menene ƙarya ce ƙarya ce tsagwaranta kawai za a yi an fahimci wannan da kyau ku in a gama karin sai a ci haba ai ku ba ku san wani ba ne an fahimci wannan wani na abubuwan ne in ba ka da ilimi ba ka da kan gado kuma ba ka da haƙuri ko ba nasarar da za ka yi sai ka tada ƙura shi kenan ƙura ta yi sama ba shi mintoci zai mi zai kuma ƙasa ka kashe kanka ka kashe jama'a sai ka bar su ana nan sai gaskiya sai ta halinta da kanta na biyar sina'atul ash'ari lita'ayi da hawadisu tarihiyya suna ƙirƙirin waƙi domin mai haifar da ɓanna ga abin da ya faru a tarihi yanzu ana waƙi'a buruciya 'yan a wuf sai yi mai ya yi waƙa a cikin waƙan ba ƙargin da ba su faɗa a ciki ba kun gano wannan da kyau ku abin da ya kamata sanda suka yi waƙan nan ba wa'azi ne malamai za su yi ba ba waƙa suka yi ba sai a nemo mawaƙa daga cikin ahalus sunna sai su maida masu da martani shine abin da mutanen kebe da sokota suka yi ne daidai waƙa an santa waƙa sai tarihi sai su tafi a tare an fahimci wannan lokacin da a kano aka ci mutuncin malin ja'afar yan kushaku suka yi waka suka ce jafaru mun gane nufin ka ba gina addini kake ba suka yi zage-zage su banza mai siffanta makai waye waye waye waye sai ɗaliban ahalu suna kano sai suka rika haɗa kaset a ɗauko maganin albani inda yi masa raddi a ɗauko maganin wani ba haɗa kaset suka yi ba me suka yi waƙa suka yi waƙa za a yi musu inda wa'azi suka kira suka yi kuma sai ku kira wa'azi sai ku maida masu da martani an gano wannan akwai waƙan da za a yi kuma tanka masu ku to ka ɗaga su ne yake banza da su ko lokacin da wani dan bid'a ya ci mutuncin malaman sunna yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza da ahlus sunna sun yi waka sun maida mai da martani da sun daga shi da kuma zai kara wata da haka yanda aka san wanda yake zage shi ma sai a san shi kun fahimci wannan da kyau ko to sai aka yi shuru aka aka rabu da shi yanzu ka kara jin wakan nashi ba kara ji ba amma na shi a dole a maida masu da martani to suna shirya waƙe-waƙe don me domin ɓata tarihi shi ne ya kawo ya ce ta bagalat ta jammalat laushi iti ta fayyalti barkuci ya ce ta bagalti waiwa ne aisha ta hau alfadari ta jammalti ta hau raƙumi walau shi iti da kin so ma ta fayyalti da sai ki hau giwa ma wannan bakan magana ne akan yakin da za mu zo mu tattauna na jamal na shida wadu kutubar warrasa ilil muzayyafa sai a kirkirin littattafai da 'yan pamphlet na ƙarya sai a yada da sunan wani ne kuma ba shi ne ba an gano wannan har maganan mutum ma sai a yi sai a ji a yada ce kaza a ce kaza a ce kaza a ce kaza abinda ba a yi shi ba sam ga mutum ya zo yana ƙajiwa yana rantsuwa da alkur'ani a kan shi mun fahimci wannan da kyau ko kalera abubuwan da mutane su yi mafi yawancin ku nan ban ce duka ba ma dai mafi yawanci zai wahala a garinku baka ji labarin akwai wani mutum da aka nemi bata mai suna a siyasan nan da ta wuce ba ta hanyar cewa an ba shi kudi an wannan ko ba ba wani abin da kullum nake ta magana kan kudin da ake cewa an ba da su wai da Allah ko mutumin da bai san kudi a duniya kuma ba a ce ya saci kudi ba aka ce ni abin da aka baka ya taba zama laifi koko shi ba mai faɗin maganin da an ba shi eh da an samu to su waɗanda suka fi kowa yaɗa wannan magana na cin mutuncin mutane a garin nan zama fa suke suka zauna suka kirkiri ƙaryen kawai duk wanda ba su su ce a ƙala mai kaza da yake allah ba azzalimi ba ne allah almusawwir ne ba su gama yada labarin ba ana tsakiyan abin sai gashi an kamo su dumu-dumu sun bude akwatin marayu sun kwashi miliyoyi ba a je ko'ina ba wallahi malam su masu wannan abin amma da yake mu allah maɗaukin sarki bai sa mana da tunanin mu ɓata su ba don tunanin mu yawo da ɓatancin addini za mu ɓata sai muka shiru muka bar maganin kawai dumu-dumu aka kama su da hannu da komi sun bude akwatin amana sun kwasa kuma sun ci sun cinye kenan sai don lokaci kaɗan za su dawo da shi an fahimci wannan ne kalli wannan abubuwa jama'a ana wannan ne kawai don a ɓata wasu a ci mutuncinsu a tozartansu an gano wannan da kyau ko sannan na bakwai sha tashabuhil asma'i fakewa da kamanceceniya da suna wajen batanci yanzu kwanakin baya an buga a jarida ana neman kamfanoni da suke hudda da ofishin nsa samba da suke daga cikin kamfanonin da ake nema sai aka ce akwai wani kamfani mai suna albani associate ana jin wannan kawo makiya sai suka ce haba ai mai shago ne kawo ba fa mai shago associate aka ce ba aka ce albani sau da duk ɗaliban albani ba wanda in ka ciro za ka gai daidai da albani kila sai mai shago an gane don shi aka san shi da albani yasa ko lokacin da aka kama albani dai nan ne sojoji suka zo suke muku boris saboda sun san ko da kayan bayan za a tayar dai a nan ne an gano wannan da kyau ku kuma kafin su iso nan wajen kila sai da suka wuce unguwan suwa ne sannan suka iso nan amma ba su shiga ba nan kila ko lokacin allah bai halice shi ba ko kila ba a wuri maman shi ba ko kila ya yi tafiya baya nan ko kuma lokacin kirista ne shi kila da zai wannan zai iya yi wa kun gano wani da kyau ku amma dai ba su je ba an gano wani tun ya kasa gano wani abubuwa wai dare dai kawai ka tsungo kawai kana mana saba'iyya an fahimta to kawai daga jin wanda sai aka ce kaza ne yi suwa sun ji sun ci kudi kaga istiklalul asma fakewa da me da suna almizan ta buga cewa yar zagzaki lokacin da aka yi abin da ya faru a waƙe aburutiya din cewa ta buga ma mai shago waya mun gano wannan da kyau ku waya ya fi ɗari aka yi min wai ya zazzaki taimaka maka waya na ce ni ainihin na rantsi ma ni ban ma taba gani a yin zazzaki ba mun gano wani ban taba ganin su ba ban sani ba wai ashe ashe wani ne daga cikin makusantan zazzaki shi ma mai wannan sunan in ga karanta wannan abin da malin ya kawo a ƙasa a nan 'yan shi'a suna da wani mutum mai sunansu akwai na shi'a akwai na sunna namun ahlus suna sunan shi muhammad bin jarir bin yazid abu ja'far at-tabari shi wannan ahlus suna ne in shi'a suna da muhammad bin jarir bin rustum abu ja'far at-tabari me bambancin ibn yazid ibn rustum ka na shi in shi'an zari su ma suna da wa mai shago kuma me yasa suke wannan shine exactly wannan abin ne kun gano exactly me wannan makircin ne suka na ba ba wani abu bane ina fatan mun gano wannan a lokaci ne ta ba da labarin duk abin da ya faru a cikin wannan waƙi'ar amma cewa ta yi ta mai shago tsakanin da Allah ni kaɗai ne mai shago gano nan da kyau amma fa makiya murna suke kaji mata kira mai shago ni da ji magana sai da na binciko shi wannan mai shagon nasu ya sunan shi dan ina ne dan ina disi da na ci wanda ya ji maganan da farko kamata ya irin wannan binciken ba wani alakan da zai kira inda zuciyin shi ba cike take da ƙaiƙayi. da mugun abu bai kamata ma kira na ba don zazzaki na inda yake in an ce yan shi ta kira zai ce karya kuke don ko kura ta san gidan mai babban sanda an gano wannan da kyau don kila mai faɗin wannan bai taɓa maganan da ya kai na minti talatin na sukan shi'a ba ni ko karamin abin da na yi na sukan shi'a shine karanta littafin as'ilatun kadar shababa shi'a ilal haka kasa sittin akan wargaza shi'a sannan na zo ne a lintisar lissahabi wal'al miniftin ra'ati samawi abdal arraddu alaihi fi kitabihi sun a wajen kasa 280 da wani abu sannan na zo al'awasin min alkawasin fi ta haƙiƙe mawaƙifin sahaba ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin wajen kasar nawa kusan 300 sannan a cikin alfarko bainar firak a cikin almilal wani hal Allah kaɗai ya san suwan da muka yi ga ba. amma makiya suka ce cin da an ce a kowata yashi mai suna zakiya ta kira mai shagutu shikin kaga wanda ya wannan da ya karanta wannan ya gane yanda 'yan shi'a suke istiglalil asma' makale ma suna don su wani tuda shi ke yanzu ka je kaduna ka jance albani ya ce kakkai saurin kawo muhammad nasir dinar albani ko kai saurin kawo muhammad awal adam albani akwai wani albani a kaduna na wace aƙida na yin ƙala shi albanin mu albanin zari yana ne yana kara sunna shi kuma albaninsa albanin kaduna yana sukan sunna amma duk menene da ne yanzu haka ce dr ahmad ya soki sunna ka tambayi wanne na kano ko na kaduna domin shi dr ahmad na kano da kare ne daga cikin jagororin da ke jagorantar dakaru wajen kare sunan manzan Allah shi kuma na kaduna da kare ne da ke jagorantar dakaru wajen nike sunan manzan Allah amma duk mai sunansa da kuna bu gano wannan da kyau jama'a dole sai ka gane wannan istiglalul asma to waɗannan abubuwa akalla ga su kaman guda bakwai so niki ku je ku karanta wannan ba karanta zan yi ba don mala ya karanta wajen kuje kuje kasar din da misali da komai ya kawo kuma alherin Allah akan kujerar na malami an gano wannan da kyau ko a nan ya zauna yi wannan kasusuwan guda 20 da wani abu a nan to ku je ku kuje na kawo muku wannan ne saboda kada wani ga a'a to ya kuma waɗannan maganganun da ake kawo su ana kawo su ne dan ka san kaga ya nan ya kawo wannan maganan da aka ce wai san labarin mutuwan sayyidi alizu aisha ta yi mai ta yi sujada ai gashi an kawo a nan. an kawo ne don a tabbatar ko don a rushe Don nan gaban ka karanta littattafan 'yan shi'a ka gani ka ce a mun san za su aika nan ma an ka karanta ka gani zai ka ce a mun san za ku aika ai eh, mun sani qala al-waqidi al alwaƙidi da alwahidi suna kawo abubuwa da dama na tarihi wanda sai an tace kun gano wannan da kyau ku mutanen kirki ne amma ɗibuwa suke yi kaman al'imamu siyuti ne al'imamu siyuti malamai suna ce mashi khatibu lele mai icen dare an gano wannan mai ake nufi mai icen dare komi kwasuwa yake ta yanzu cin da aka ce ma siyuti khatibu lele shi kenan sai a zubar da shi yanzu kai ɗan ƙolo ɗan ɗalibi ka isa ka gaya masu yudi wannan kaiza <clears throat> amma malami dole ne in ya ɗauki littafin suɗi ya faɗa haka kuma a cikin littafin suɗi akwai da yawa wanda babu wannan tarkacen kuma a ciki an gano wannan amma wallahi kana ɗalibin ilimi ka ɗau littafin suɗi ko sai ka sha mamaki ko ka ɗauko littafin gazali wallahi sai ka sha mamaki an fahimci wannan ballantana a zamanin da ɗauki littafin ƙardawi a wannan siya kai ka ya buruka ɗazu muna tafiya da ɗan uwa sai muke tattauna wani magana da aka faɗi gane da mafatihul ghaib tafsirar razi malamai suna ce mashi fihi kulli shay'in illa tafsir a littafin komi akwai abinda aka rasa shine tafsirin littafin tafsiri ne komi akwai sai dai tafsirin ne babu yana magana mana ta dariya a hanya amma ni kuma a lokacin tausayin shi nake ji me yasa sau da shi bai isa ya gaya ma razi wannan maganan ba kun gano wannan da kyau ku malamai ne da suka goge suke faɗin wannan maganan gare su ana tsoratar da ɗaliban ilimi ne akan siya hankali da cikin littafin amma akwai alheri da yawa kuma littafin kun gani matsalan da razi ya shiga ba ash'ari ne a wajen aƙida kuma ashari jald ba na wasa ba wajen sifat tawili yake in ya ɗauko aya wajen ƙoƙarin tawili ku har ya gama bayanin bai fasara ayan ba mun gano wannan da kyau yi ta aje lambobi yana abubuwa fihi masail al'ashara kaza kaza duk ya gama masail din har ya kare bai fasara ayan ba to kamata in za yi magana a kan mafatihul ghaib na al'imamar razi kamata ya a ce ka karance shi duka kuma ya zama to kana da aikin gano waɗannan abubuwa in ba ka da shi to ba za ka iya ba shi ya ce fihi kulle shi'in duk abin da kake nema na tarkace akwai me babu illa tafsir shi fassarar ayan nema babu kokarin sai an tabbatar da abin da ke waje mun gane <clears throat> kamar kai ne ka auro mace kana son da baka auro ta sai ta ɗanɗasa girki a raba ma kowa mai gadi ya samu direba ya samu mai yankan fulawa almajirin gida kowa an zuba ma amma an manta da kwanan mai gida kaga tana jefa kanta cikin hadarin da bata sani ba ina fatan ban gane wannan shine za a ce amilat kullu shay'in illa alwajib tayi nafila tayi mustahabi tayi komi amma banda wajibi mun fahimci wannan da kyau ku dan ta bude kofa da kanta da za a ci ciwon dinta an gano wannan da kyau ku to shine abin da razi yayi to wakidi yana kawo abubuwa da sai an tace in baka da mustalahut tarih to da matsala ke sa dole ne sai mun samu lokaci bayan sallan nan da ku mu ware wata rana guda daya daga cikin ranaku haka kawai za mu zo mu zauna muna karantar da wannan ka'idoji ne da ake tace tarihi shi ajin zai zama aji ne na zuwa da tarihi da kuma nuna maka yadda ake tace shi kenan ajin su ya fi ajin kowane aji da ake karatu daɗi na gaya muku inda ka san yadda ake zama a ajin da ake karantar da mustalahin tarih in kwatana za a sa ajin a duk mako sai ka nemi kudin motar zuwa kama kuma baka san irin waɗannan abubuwan ba a yanzu ko an sa ka ajin ko za ka taba mutane wahala ne amma yanzu kai ka saba kana jin hayaniyar kisa ɗalibanmu a nan da muke karatuka da su na ta nuna musu wasu abubuwa ina karantar da su ba su fahimtar wannan abin da nake ta karantarwa a baya a baya a baya sai yanzu ana zuwa kawai sai su ga ginin na zama a kan junin shi wannan na zama ko an tura sai ya fadi kun gano wannan ba ku gane misalin ba a ce magini ne ni yanzu da ban iya gini ba in ka bani bulo in gina in na ɗauki wannan zan ɗaura shi ne haka na ɗauko na gaba zan ɗaura shi haka na ɗauko na gaba zan ɗaura shi a haka in an gama ko ya bushe in aka yi haka zai tsaya me zai yi amma ka zo da magini zai gina in ya aje wannan haka in ya ɗauko na biya zai aje shi sai ya haka in ya ɗauko na uku sai ya gita shi haka ya saƙa su kenan haka yanzu in ka haka da hannunka ka rike shi haka fitar da shi ba sai sai ka rawa shi haka kun gano wannan sau da ka haka amma haɗa hannunka haka raba fa kana ka zero to akwai abubuwa na karatu na ilimi sai an sassaƙa maka su an saƙa su in ba ka ba sai ka samu matsala to kurga kiyaye waɗannan abubuwan na tsaya ne wannan dogon bayani ne domin abubuwan da muka karanta a jiya da kuma wanda za mu karanta a yau duk da na san lokacin ya tafi Allah ya taimake mu to bar ku je da malaman suke yanzu kaga waqidi ne muka kawo to in ka isa karanta littafin waqidi to barka je inda yake labari zai baka amma sai ce me fa haddathani ali ibn umar an abihi qala summa inna aliyan yanzu ka je ka duba wane ne ali dan umar daga baban shi umar din nan sai kai bincike su su ga mu in ya tabbata shi kenan kaga kenan a wannan ilmin rijal zai aiki a nan in ya tabbata maganin ya inganta to yanzu saura matanin shine doron maganin shi kuma mustalahu tarih shine zai nuna maka ya zaka yi an gano wannan muna zaune kawai sai wani sai zuwa ce mana ai sai na abubakar ɗin nan da kuke jin labarin shi ai ba mutumin kirki ba ne ya ba da labari sai zo da isnadi da ya inganta sai mu je sai mu ɗauko ƙur'ani na nuna muku kwatankwacin abin ne sai mu ɗibo hadisan annabi da ya magana kan abubakar ɗin nan sai mu auna sai mu gani shin abin da ya gaya mana gaskiya ne to amma yadda ake awon ma ba da kwakwalwanka ba ne da ilimi ne da aka za gane abin da ke faɗin daidai ne ko ko shiriri ta kake faɗi jama'a mun gane wannan da kyau ku shi sa ya zama mana me ya zama mana wajibi ya zama mana tilas matsaya mu fahimci wannan abin da muke magana da kyau ta waƙidi ya ce sun inna aliyan ja usmana ba'adan sirafil misriyin sai da na ali kun gano wannan <clears throat> wai sai da na ali bayan tafiyan misirgin wai sai ya tafi wajen na usman kaga ai dole damacin da shugaba ne ya aike shi wajibi ya mi ya je kai ma shugaba report ko faƙala da ya ce ma usman ta kallama kalaman tasma'ahun nasu minka wa yashhaduna alaik kayi maganganu ba yalla bai kuma mutane sun ji maganganun nan kuma gaskiyan al'amari ka kafa shaida mai karfi a kanka kai hankali yanzu kaga a matsayin kan ji wannan maganin sai ka ce kai amma sayyidina ali ya zo yi nasiha wannan maganin cikinta akwai rashin yadda tsakanin alidawa da usman sannan a hannu ɗaya kuma kamar akwai zargi da na ali yake mawa usman da faɗi ba cikawa kaga cikin magana smartly an shigar da wani abin da kai in baka fahimta ba to an kayar da usman a ciki kuma an nuna alaƙan da kuke faɗi a baya akwai tsakaninsu to babu kenan to wanda bai iya tace magana ba da tace tarihi don ya gani da larabci kawai sai ya ɗauko ya faɗi kan sabon manzan Allah yana kwaɗa masu maganganu irin wannan hayani ne ka ɗora 'yan shi'a da khawarij a kai suka ta cin mutuncin sabon manzan Allah wanda suna karanta magana ko suna jin magana ba su da matatan da suke amfani da shujen tacewa ana fahimtar wannan sai ce wa shi wa wa الله على ما في قلبك من minan nuzu'i kuma cikin maganganun da kake faɗi Allah madaukin sarki ya kalli zuciyanka na kabar wannan abun kuma ka koma zuwa gare shi fa innal bilad ma hatta alayk to yanzu gari fa ya dinki maka dub ko ina yanzu an gyara maganan da kai ya gyara maka ya ma shimfidar sharan fage sannan kuma misirgin gaba daya alhamdulillah yanzu ba sauran matsala mun gano wannan da kyau ko wala amin wala aminu rakabin akhar ya kadimuna min qabal kofa kufa ita kaga wannan tawagan misriyin ne ko to ban amince ba akwai wani tawagan suna nan tafe daga koba kuma in sun zo fataƙulu ya ali ka zo kana ce ali irkab ilayhim je ka same su kai masa jawabi wa yaqdimu akharuna min al-basra wasu za zo daga basara fataƙulu ya ali ka zo ka ce ya ali irkab ilayhim ka je ka same su fa in lam af'al inniki fa ta'atu rahimaka na yanke zumuncin da nake tsakaninmu da kai wastaghfaftu bi haqqika kuma ne sakaci da haƙƙinka kun gano wannan ya zo wannan magana in kai sai ka ɗauka magana arziki ce ko akwai maganganu cikinta masu sukan sayid na ala suka ce a ina yake da labarin mutanen kofa da basara za su zo ma sayid na usman tawaye kuma ba da ɗewan suka zo kuma yana garin har aka kashewa usman ka da hannun shi sai a kawo maka waɗannan bayanan tsaf ali zai fita sannan na biyu da ake ganin sayid ali ya ji ya makale ma usman kamar suna tare amma anan yana cewa in ka ake ni naki akwai ɗaya a ciki wanda kake da daman ka sa shi abu don wani abu ya ce ba zai yi ba kagan ka ji maganin nan sai ka ce to ai shi kenan daga lokacin da za ka yi hukunci a kan maganin mutane irin wannan karka yadda ka fusata in ka fusata idan ka rufe wazi karka yadda kana cikin aminci ka gamsa a ɓangare ɗaya za ka shiga matsala din maganan ta zo ka aje ta kan ma'auni ka natsu ba shi ne matsalahu tarihi hudun ba an gano wannan da ke ko ba shi ba ne amma hanya ne daga cikin hanyoyin da zai sa ka gano wasu maganganu da yawa cikin magana domin za mu zo za mu karanta ai mu'awiyya yana daga cikin masu zargin sayyidina ali da hannun shi wajen kashi sayyidina usman in ba hannun shi to ya san wanda suka yi in bai san su ba akwai sakacin shi kuna fahimtar wannan wannan shi ya hana shi mu baya a kwata-kwata to kun ga idan aka bude wannan kofar ko to wancan muguwar magana za ta yi za ta saɗaɓo to in baka san wannan ba sai ka je ka tadda a cikin littattafan ahalus sunna akwai waɗannan maganganun to shikenan an zama matsala akwai malamin da sai an kamtar da kai malamin tarihi ne irin wannan za ga ya rubuta littattafai da yawa na sunna to a lokaci ɗaya kuma akwai littattafai da yawa da ya rubuta na shi'a an gane wannan da ke ku shi malami ne wanda ibn Timiya yake kiran shi da cewa shi ba a san gaban shi ba mazari ne kawai shi ilimin shi kawai me zai samu ne an gano wannan ibn taymiya ce ɗaya daga cikin sa an taba samun shi aka ce ala mazhabin anta kai wa kan wani mazhabi kake sai ce min ayyi baladin a wani garin kun gano wannan da ke ko in ya je garin ahalu sunna shi sunna ne in ya je garin shi'a shi mai a ne in ya ga ahalu sunna zai wallafa littattafai don su ba shi kuɗi in ya ga can ma zai masu shi kawai addinin shi addinin nera ne tun ba karantar da kayan da ake tantance waɗannan ba to da matsala kuma a cikin wannan karatun ne ya kamata a faɗakar da ɗaliban ilimi wannan sau ɗan shi'a in ya ji ana wannan ku to duk matakin da zai iya dauka zai dauka wallahi dan ya san ana rushe shi ne daga ƙasa amma dan ka zo ka sa wa'azi kana cewa a cikin usulul kafi sun ce kaza sun ce kaza <laughs> sai zace tsere da dariya kamar a ce wuta ne ta taso hayakinta na can gaba ka san ba haka take ba sai ka ɗibo bokiti ruwa kana watsa ma hayakin Me kunna wutan dariya zai maka don ya san baka shirya kashe wutan ba an gano wannan ga tushen abin ka kuma kana ne kana wani hayani a can wannan tukulluman abin da muka ɗauko muku kuma sai a zo sai a ɗauka sai a ba kowa a hannun shi shi yasa inda zan kawo muku wonin da suke man za ku yi mamaki an gano wannan da kyau amma ba wanda zai kira ne gaya magana ban gaya mai maganan da siya kusan mutuwa in ya jita ba an gani domin kai namiji ne ni namiji ne ni za ka yi barazana kuma kana tsammanin lokacin yin man barazana ba ya wuce ba an fahimci wannan lokacin yi ma malamin addini barazana ya wuce da ba a taɓa yin abin da ake barazanin yi ba ne to da shi kenan sai mutum ya ji tsoro ka a fara da shi ya ta riga an taɓa yi ƙala lokacin da na usman waye ji wannan magana fakharaja usmanu fakhatabal khutuba ya miƙe ƙara wani jawabin latina za a fiha wanda a ciki ya faɗi maganan da tafi wancan ma fito da al'amara da hankali ya ƙara tashi wa a'laman nasa min nafsihi tauba ya shelanta wa mutane abin da ya yi a baya suke da korafi a kai to sun fi shi gaskiya to ya tuba faƙama fahamidallah kagan anan ne in ne sai ce alhamdulillah shi usman mutumin kirki ne da ya ba daidai ba ya gano bai tuba ba halas amma shi mai nufin sharri to shi kuma wannan abin zai makale barin ba ku wani labari mun taba zama da wasu mutane masharranta wanda ba Allah a cikin zuciyarsu kuma ba su nufe shi ba amma abin da aka yi din mun aje sai ranar kiyama sai ranar gamu za mu haɗu da shi Allah da su sai a maimaita magana in haka abin ya faru in ma ba haka ba ne in ma an yi in ma ba a yi ba za mu haɗu gaban rabbul izzati wal jalali zil kudurati wa sultani sai a maimaita magana magana aka ɗauko aka gama ta tsaf aka ce kabar ganci an fada mana ga yadda abin yake to sai malaminmu kuma ubanmu Idan ya sulhunta abu yana ganin ya isa da ni sai ce to ka ce a yi haƙuri don magana ya wuce da sun yi fushi sai ce a yi haƙuri ni ba zan iya ce mashi ba zan yi ba amma in ba shi ba ne in duk garin nan sun haɗu ba wanda ya sai sani ina faɗin wannan sai suka taya sai suka tara jama'a ya suka ce mai shago ma ya amince da duk fitinan da ake yi shi yake tada ta shi yake kaza wani an yaka ko ba a bai ce wallahi an yi za ka maimaita wannan maganin gaban allah ranar kiyama mun gano wannan da kyau ku ina riga na yi a fili kuma duk abin da ka ji na ce za mu haɗu gaban Allah ko na rantsi da alkur'ani ba zan yafe maka sai mun haɗu da shi duk abin da ka ji daga bana ce in musulmi man kaza na yafe ku banda irin waɗannan sai mun haɗu gaban Allah in kana da haƙƙi a cire maka a jikina in ina da haƙƙi a ciro min a jikinka don bayan da za a yi malam mutane da kalmar Allah su zo suna ƙarya da kalmar Allah kuma su ɓata addini su ɓata du'at masu da'awar Allah kuma duk sai a ja baki sai a musu shiru ya wuce an fahimci wannan da kyau to yanzu misali abin ya sa na kawo muku wannan kaddara na yi laifi sai na tuba laifi ne babu a cikin alkur'ani inda Allah ce inna allaha yuhibbu tawwabina Allah yana son masu tuba yanzu wanda Allah yake so ya zama abin tsana a wajenka ina ayin da Allah ce ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba ina take ina ayin da Allah ce innal hasanat yuzhibna sayiat ina ayin da Allah madaukin sarki ya ce illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu ina ayin da Allah madaukin sarki ce fa ulaika atubu alaihim Allah madaukin sarki yake cewa me duk wanda ya tuba fa ulaika yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat kuma da yake an mai da waɗanda ake gaya maganganun shanu ba wanda zai fatinu wannan ballantana ita kes ɗin gaba ɗaya ƙarya ce kaga mutane da gemu kai sai ka ɗauka gemun allah ne kun gano wannan da kyau ko suna faɗin magana da maganganunsu na rantse da allah gara ka saurari gogi ka san kawai fasikanci kake yi balantana maganganun da ya su koya maka ƙin musulmi da gaba da mai addini aka sun da mutarakan ita wannan kes duk ku zama shaida za mu haɗu da kuma gaban Allah sai a magana in ƙarya ne a cire musu in ƙarya suke mu a cire mu na buga muku misali na irin wannan kuma da abin da ya zo dole a buga misali in a cikin mu ne a gane ake buga misali da waɗancan da suka gabata ba su fi mazarki ba ta wannan maganin jama'a kan ta za tashi kuma dama yau ni duk karatun da na shiryo zan yi dama zan yi ne akan wancan ba'adu wasa'ilal ikhbariyin fi tashwihi tarih don ƙoƙarin in fayyace muku ga irin yadda masu ƙirƙirar labarai suke domin gurɓata tarihi don ku gane menene mutum zai ɗauko labari tiryan-tiryan sai ya zuba ƙarya a ciki ko kuma dole sai an kawo maka labarin don ka gane inda aka sa gaba Allah ya tsare mana imanin za mu saurara a nan subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum